daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro kun kamo radio hausa na murar jamhuriyar musulunci tehran kai tsaye daga nan birnin tehran mustapha adamu tare da ku a cikin wannan fitowar ta biyu a wannan rana kuma abubuwan zamu gabatar muku idan allah ya da su ne labarun duniya sai kuma shirin nan na ko kun san za ku ji shirin nan na mu koyi harshen farisanci sai sannan kuma shiri na musamman akan shahadar said hassan nasrullah na kasar labanan wato na kungiyar hezbollah muna kuma ɗauke da wani shirin na musamman a kan ranakun azumin watan ramadan za mu karkare da shirin na kiɗe-kiɗen iraniya da fatan za ku kasance da mu amma sai an ji kisoshin rayuwa labarin duniya da farko ga kanunsu hamas ta ce mataki na tanyahu na dakatar da shigar da kayan agaji cikin gaza ketar yarjejeniya ne kasashen somaliya da habasha sun gabata wato suna gabdara taba hannu akan wata yarjejeniya ta shafi tashar jirgin ruwa a nijar an kace sojoji sha 11 a wani hari na kungiyar alka'ida yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta ce matakin Tanyahu na dakatar da shigar da kayan agaji cikin gaza ke yarjejeniya ne ƙungiyar hamas ta yi kira ga masu wato bakin fada a jidakon masu shiga a cikin batun tsagaita yakin da su yi matsin lamba a kan 'yan mamaya da su dakatar da azabtar da fiye da mutane miliyan ɗaya da suka yi ta hanyar hana shigar da kayan agaji ƙungiyar ta masu wacce ta fitar da sanarwa a yau lahadi ta ce matakin na netanyahu ya da ya ɗauka na dakatar da shigar da kayan agaji cikin gaza wata tsokana ce kuma laifin yaƙi sannan uwa uba ke tarjejeniyar dakatar da wutar yaƙi ce da musayar fursunoni bugu da ƙari ƙungiyar ta hamas ta ce buƙatar da netanyahu ya gabatar na tsawaita zango na farko na yarjejeniyar wani yunkuri ne na gujewa aiwatar da ita kanta yarjejeniya ɗin hakanan kuma hamas ta buƙaci amurka da ta daina zama mai goyon bayan manufofin netanyahu tana mai jaddada cewa duk wani ƙoƙari na kare wato na take haƙoƙin al'ummar falasɗinu ba zai haifar da ɗa mai ido ba haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi barazanar shiga cikin rikicin siriya da aka samu tashin hankali a garin germana kafin watsa labarun haramtacciyar ƙasar isra'ila sun sanar da cewa sojoji a shirye suke su shiga cikin rikicin da ya barke a garin germana da ke kusa da birnin damascus na ƙasar Siriya domin kare 'yan durus ofishin firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu e, ya fitar da wata sanarwa a jiya asabar da marici yana cewa netanyahu da ministansa na yaƙi israel katz sun bayar da umarni ga sojojin ƙasar da su kasance cikin shiri domin kare mutanen garin germana da ke bayan birnin damascus ofishin watsa labarun na ministan yaƙi na haramtaccen ƙasar isra'ila ya ce nauyi ne a wuyanmu mu mu kare 'yan uwanmu durus a cikin isra'ila da kuma hana a cutar da su a cikin syria don haka za mu ɗauki duk wani mataki da ya dace domin kare tsaronsu bayan kashe jami'an tsaron ƙasar syria biyu da aka yi a garin Jarmana, jami'an tsaron sun shiga cikin garin domin neman waɗanda suka kashe su lamarin da ya haddasa taho gama da kuma hargitsi a cikin wannan gari kamfanin dillancin labaran reuters ya bayyana cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta buƙaci amurka da ta daina yin matsin lamba ga rasha ta bar syria saboda rashin ta ƙalubalanci kwaɗayin turkiya na shimfiɗa iko a wasu sassa na ƙasar ta Siriya. To kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan Radio Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran. Ƙasashen Somalia da Habasha suna gab da rattaba hannu a kan tashar jirgin ruwa. Ministan harkokin wajen ƙasar Somalia ya bayyana cewa Ali muhammad umar somaliya za ta iya rattaba hannu a kan takardun fahimtar juna da za su bai wa habasha izinin amfani da tashar jirgin ruwa take a gaɓar ruwan india za a yi hakan ne kuma daga nan zuwa watan yuni a ranar alhamis da ta gabata ne dai firaministan ƙasar habasha abi ahmad ya kai ziyara zuwa ƙasar Somalia, inda ya gana da shugaban ƙasar sheikh mahmud inda bangarorin biyu suka tattauna hanyoyin bunƙasa alaƙa a tsakanin ƙasashensu kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar habasha nabiyat gatacewa ya ce ƙoƙarin da ake yi na bunƙasa alaƙa tsakanin addis ababa da Magadishu ya haifar da ɗa mai ido musamman ma dai a siyasance da kuma ta hanyar diflomasiya da aka yi amfani da su. Nebet ya kuma ce sabon shafin da aka buɗe na alaƙar ƙasashen biyu yana da alfanu ga ƙasashen sannan kuma zai samar da zaman lafiya a cikin wannan yanki. Saɓani a tsakanin ƙasashen biyu masu makwabtaka da juna da ya kunno kai ne a shekar da ta gabata bayan da ƙasar ta Habasha ta kulla jejeniya da yankin somaliland wanda yake ikirarin yanci a kan tashar jiragen ruwa da za ta yi amfani da ita ita dai kasar habasha ba ta da iyaka da ruwa ko kaɗan don haka take son amfani da mashigar ruwan ƙasar da ke yankin somaliland habashin dai tana son gina wani yanki na kasuwanci a gaban ruwan na somaliland yankin somaliland na kasar somalia ne wanda magadishu take ɗauka cewa ba ƙasa ba ce mai cin gashin kanta duk da cewa yankin yana shilinta kanshi a matsayin mai cin gashin kai to a can jamhuriyar nijar kuwa an kashe sojoji sha ɗaya ne a wani hari da wata ƙungiya mai alaka da alƙa'ida ta kai rahotanni da suke fitowa daga jamhuriyar nijar sun bayyana cewa wata ƙungiya mai alaka da alƙa'ida ta ɗauki alhakin kashe sojojin ƙasar sha ɗaya a kan iyaka da algeria a ranar juma'ar da ta gabata ne dai lamarin ya faru kuma a jiya asabar ne aka yi jana'izar mutanen a garin agadas kamar yadda wata majiyar watsa labarin a jamhuriyar nijar ta ambata shafin iya info da ya watsa labarin ya kuma ce jami'an soja da dama sun halarci wannan jana'iza daga cikinsu hadda janar musa sale barmu babban hafsan hafsoshin sojan ƙasa to ƙarshen labarin duniyar kenan da ma sauraro sa zama domin aji shirye shirye-shiryenmu da suka da ko kun san mu koyi harshen farsanci shirin musamman akan shahadar Sayyid Hassan Nasrallah sai wani shirin na musamman a kan ranakun azumin ramadana sannan kyasoshin rayuwa sai mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniya da haka ko muke ban kwana da ku. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Lahadi, biyu ga watan Maris na shekara ta dubu da da biyar. wanda ya daidai da biyu ga watan ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru ashirin da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan maris din shekara ta 2004 wasu bamabami masu karfin gaske suka tashi a hubbarin imam hussein alaihi salam da kuma kazimiya a birnin bagdaza na iraki hakan kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane masu tarin yawa waɗannan hare-hare sun auku ne a ranar ashura kuma ita ce shekara ta farko wadda mutanen kasar iraki suka samu damar zuwa waɗannan wurare domin gudanar da makoki na ashura fiye da shekaru talatin da gwamnatin ba'as ta saddam hussein ta share tana mulki a kasar tare da hana su gudanar da tarukan suna addini a lokacin tashin waɗannan bamamai dai amurka da birtaniya ne suke iko da kasar akan haka ne kuma al'ummomin iraki suka ɗora alhakin hakan akan waɗannan ƙasashe guda biyu bayan faruwar wannan lamari an yi ta kokarin ingiza mabiya mazhabar shi'a kasar waɗanda su ne mafi rinjaye na al'ummar iraki wanda kuma su ne waɗanda aka kai wa harin amma manyan malaman mazhabar shi'a na kasar iraki sun yi kira ga dukkanin mabiyansu da kada su ɗauki fansa akan kowa musamman ma akan yan uwansu musulmi mabiya sauran mazhabobi na musulunci a iraki da wannan mataki ne dukkanin shirin da aka yi na jefa kasar iraki a cikin yakin basasa na addini a tsakanin al'ummar kasar ya rushe bayan shekaru goma da faruwar hakan ne kuma kungiyar daesh wadda take samun dauki da taimako daga gwamnatocin kasashen larabawa ta mame wasu yankuna na irakin tare da yi wa dubban mabiya masabar shi'a kisan kiyashi amma a wannan karan manyan malaman masabar shi'a na kasar irakin sun bayar da fatawa da daura da mara yaki da 'yan ta'addan daesh ba tare da taba wasu marasa rinjaye a kasar ba da haka kuma dakaran kasar iraki da kuma sauran dakaran sa kai na kasar wato hashidu shabi suka murkushe 'yan ta'adda na da'ish tare da 'yanto dukkanin yankunan da kungiyar ta mamaye masu saurare ko kun cewa shekaru 69 da suka gabata a ranar irin ta yau biyu ga watan maris din shekara ta 1956 kasar maroko daya daga cikin tsaffin kasashen nahiyar afirka ta samu yancin kai kasar dai tana arewacin nahiyar afirka ne akan gabar tekun bahar rum da tekun atlantika kuma tana iyaka da algeria daga yammacin sahara a karshen karni na bakwai miladiya ne musulmi suka mamaye kasar maghrib kuma dauloli da dama sun mulki kasar mamayar maghrib da gwamnatocin turai suka fara yi ta kasance ne a karni na goma sha biyar miladiya tun daga shekara ta 1912 ne dai aka fara bore na 'yan kabilar maghrib a ƙarƙashin jagorancin abdulkarim rifi a tsaunukan rif domin adawa da mulkin mallaka na spain sannan kuma sojin ƙasar faransa na mulkin mallaka sun ci gaba da kasancewa a ƙasar har zuwa lokacin da aka shelanta jamhuriya a wani bangare na maghrib tabbas wannan gagarumin bore wanda jama'a suka yi a shekarar 1926 ya bayar da damar samun galaba akan dukkanin hare-hare na 'yan mulkin mallaka duk da matsin lamba daga sojojin mulkin mallaka al'ummar musulmi na maghrib sun ci gaba da yakar 'yan mulkin mallaka inda a ranar biyu ga watan maris na shekara ta 1956 maghrib ta ayyana 'yancin kai kasar maroko tana kan tekun atlantika da kuma tekun baharum sannan kuma tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i biyar. masu saurare ko kun san cewa shekaru 714 suka gabata a rana irin ta yau aka haifi ibn khaldun shahararren masanin zamantakewar al'umma musulmi dan siyasa kuma masanin tarihi a kasar tunisia rayuwar ibn khaldun za a iya kasa ta zuwa kashe uku wanda na farko ya yi karatunsa ne na ilimomi daban-daban a kashe na biyu kuma na rayuwarsa shine wanda ya shiga harkokin siyasa ya kuma ɗauki nauyi da yawa a kansa domin ganin cewa an aiwatar da abin da ya dace a cikin mulki da kuma tafiyar da lamarra na al'umma bisa adalci amma sai dai mahukunta waɗanda suke adawa da irin wannan mahanga da tunani nasa su haka mai shi suka ɗaure shi a gidan kaso bayan an sake shi sai ya zama saniyar ware daga wannan lokacin ne kuma bangare na uku na rayuwarsa ya fara inda ibn khaldun ya ci gaba da al'amuransa na rubuce-rubuce wanda ya mai da rayuwarsa ka cukab a kansa daga cikin kyawawan aikin ibn khaldun muna iya ambatan shahararren littafin sa na tarihi wanda ya fi shahara da tarihin ibn khaldun wannan littafi dai ya rubuta shi ne a cikin jizi'i bakwai ibn khaldun ya rasu a shekara ta 800 bayan hijira kamariya rahim jama'a masu rare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Inda da Allah Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na saba'in da hudu inda za mu je ɗakin cin abinci na jami'ar Tehran a ɓangaren da ake koyan harshe da adabin Farisanci inda Muhammad tare da wasu abokansa suke cin abinci. kuma suke tattaunawa dangane da irin nau'i-nau'i na abincin da ke akwai Iran. To sai kasance tare da mu a cikin shirin, to amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin baki daya kamar haka. sabzi گنی پلو شنکاپا سبزی پلو شنکاپا ده گنی ماهی کیفی غذا ابینچی بسیار خوشمزه میدادی سوسی ماهی سفید پرنگ کیفی دریا تکو خزر تکون کسپین تا حالا هر یه زو، ینزو تو خورده ای کی کچی من نخورده ام نی بنچه با خوشمزه میدادی؟ تو میدانی کی کسانی آره ای شمال اریوا جنوب کدو درست است حکنی استان لردی استانها لردونا گیلان لردن گیلان مازندران لردن مازندران گلستان لردن گلستان کنار گپی روسیه قصر رشا آذربایجان قصر آذربایجان ترکمنستان قصر ترکمنستان قزاقستان قصر کازاکستان آن طرف a can ɓangaren. Voga'an Lallai Can da no'o Wasu nau'o'i Voju dorad Akwai shi na Vojud nadorad Babu shi Hudud Kimanin هشتاد تمانن نوع نوعی آنها زندگی می کنند سو سنارایوا خاویار قویقوان کیپی معروف سننه من میدانم نی نسنی بهترین چی؟ گرانترین مپی زده دنیا دنیا To madalla bayan jin kalmomin da aka karanto yanzu waɗanda za a amfani da su a cikin shirin yanzu kuma sai mu nufi ɗakin cin abinci domin jin irin wani da ake toyawa tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin a cikin harshen Farisanci. Bahba sabzi پلو ba mahi in غذای irani bisiyar است این ماهی سفید دریای خزر است تا حالا ماهی سفید خورده ای؟ ماهی سفید؟ نه نخورده هم ماهی سفید از ماهی های خوشمزه دریای خزر است میدانی دریای خزر کجاست؟ آره در شمال ایران درست است استانهای گیلان و مازندران و گلستان کنار دریای خزر هستند روسیه هم کنار دریای خزر است آن طرف دریا بله روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان کنار دریای خزر هستند. واقعا این ماهی خوشمزه است. چند نوع ماهی در دریای خزر وجود دارد؟ حدود 80 نوع ماهی در دریای خزر زندگی می کنند. خاویار این دریا معروف است. بله این را میدانم خاویار ایران بهترین و گرانترین خاویار دنیا است kuma da bayan jin wannan tattaunawa kamar da ta gudana a cikin harshen Farisanci tsakanin Muhammad da abokin Saramin yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa da fasarata a cikin harshen Hausa. به به سبزی پلو با ماهی این غذای ایرانی بسیار خوشمزه است ا گنیه د shinkafa د کیفی Wannan abincin Iraniyawa ne mai daɗi sosai. این ماهی سفید دریای خزر است. تا حالا ماهی سفید خورده ای؟ wannan farin kifi na tekun caspian ne ya zuwa yanzu ka taɓa cin farin kifi? ماهی سفید نه نخورده ام فرین کیپی آ آ ban taba ci ba ماهی سفید از ماهی های خوشمزه دریای خزر است. میدانی دریای خزر کجاست؟ پرین کیپی دینه دگسکین کیپای مسدادی نا تکون کسپین. کاسن تکون کسپین اینایی که؟ آره در شمال ایران. ای a ایران درست است استانهای گیلان و مازندران و گلستان کنار دریای خزر هستند هکنی لردنن گیلان da مازندران گلستان گلستان سنا gefen تکون کسپیان روسیه هم کنار دریای خزر است آن طرف دریا قصر راشما تنا tana تکون کسپین اون چنگ بنگرن تکون بله روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان کنار دریای خزر هستند. ای ƙasashen rasha azerbaijan turkmenistan da kazakistan suna gefen tekun caspian ne واقعا این ماهی خوشمزه است. چند نوع ماهی در دریای خزر وجود دارد؟ lalle wannan kifin yana da daɗi. Akwai wasu nau'o'in kifi a cikin tekun Caspian. حدود 80 نوع ماهی در دریای خزر زندگی می کنند. خاویار این دریا معروف است. کمانن نوعی تمانن نکی پایینه که اپوی سن رایوا اتکن تکون کسپیان. قوی کیپی نوانن تکو سنن بله این را میدانم خاویار ایران بهترین و گرانترین خاویار دنیا است ای نیما نسان چیوا قویقوان کیپین ایران شینه پیچی کما مفی زاده دنیا Madalla, to jama'a masaurai kun dai da ta kaya tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin, kuma da wannan nema kawo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah kai mu a mako na gaba za ku ji mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin. To amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gudanar da shirin musamman malama kudusiyan da kuma malama julai ta haɗa shirin a faifai ne abdullahi salo katsina don kuma ta alheri a tarbe mu a mako na gaba. bismillahirrahmanirrahim rahmanir jama'a saurare assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin wani sabon shi zamu gabatar muku a shirin mu na muleka iran shirin yana suna mai kawo muku tarihin muhimman wurare masu tsadan tarihi da mawuraye na addini ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman izini da masu sha'awar zuwa iran don zuwa ziyara ko yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma ma kasuwanci a gefe guda kuma a gefe guda kuma muna kawo muku karin haske game da a suka faru a kasar iran da ma yankin da fatan masu sun tare da mu kuma za su zaɗi shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. سيظل وجه الطهر بارقة الرجال لها To madalla yanzu ga shiga cikin kwarai shirin inda a yau shirin namu zai kawo muku bayani ne game da yadda agon da jana'izar shahid sayyid hassan nasrullah babban sakatare janar din kungiyar hezbollah ta kasar labanan idan masu saurare suna biye da mu a ranar lahadi ta gabata ne miliyoyin al'umma da kashen duniya daban-daban suka yi wa birnin beirut tsinke domin halartar wannan gagarumar jana'iza ta sayyid hassan nasrullah wanda ya shahada sakamakon harin da haramtacciyar kasar isra'ila ta kai a wani yini da suke gudanar da wani taro na sirri a lokacin inda ta yi amfani da jirgin sama mara matuki wajen jefa wani bom mai nauyin gaske inda ta watsa wurin baki daya a daura da haka 'yan kwanaki da afkuwar hakan ne sai isra'ila ta sake kai wani hari da ya sanadiyar shahadar sayyid hashim safiyuddin wanda dan uwa ne ga sayyid hassan nasrullah wanda ake sa ran kamar shi ne zai ci gaba daga inda said hassan Nasrullah ya tsaya bayan shahadarsa jana'izar said hassan Nasrullah da hashim safiyuddin ta samu halartar mutane daga ko'ina a faɗin duniya domin ba a taɓa ganin jana'iza da mutane suka taru suka hallara a birnin beirut ta ba a lokacin jana'izar jagoran junju halin musulunci na ƙasar iran ayatollah said Imam kamna'i ya aike da saƙo inda a cikin wannan saƙo yan injina wa sayyid hassan nasrullah kuma ya bayyana shi a matsayin babban mujahidi da ya mika dukkan rayuwarsa wajen ganin ya kare waɗanda ake zalunta da tunkarar haramtacciyar ƙasar isra'ila 'yar mamaya da take ci gaba da mamaye yankuna da zaluntar al'ummar falastinu ya ce haƙiƙa sayyid hassan nasrullah ya bar abin ambato da ba za a taɓa mantawa da shi ba a tarihi na irin gwarzantaka da sadaukarwa da jajircewarsa musamman wajen kare al'ummar da ake zalunta ba tare da akari da addini ko jinsi ko masaba ba nan, babban abin kwatance ne akan al'ummar ga wannan al'amari ya ƙara tabbata ne wanda za a yi kwanta shi musamman yadda yake goyon baya ɗari bisa ɗari ga al'ummar falastinu wanda haramtacciyar ƙasar isra'ila ke zalunta musamman ma al'ummar gaza da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kwashe dogon lokaci fiye da shekara guda tana musu kisan gilla haka zalika jagoran ya nawa matasan ƙasar tare da ba su ƙarfin gwiwa na su tsaya kyam kan hanyar da sayyid nasarullah ya ɗori a kai har zuwa ƙarshen numfashinsa kuma ya ce gwagwarmaya da zalunci da 'yan mamaya ba za ta tsaya ba saboda shahadar sayyid nasarullah za ta ci gaba da wanzuwa har sai haƙa ta cimma ruwa wannan saƙo na jagora da aka karanta a wajen jana'izar zai taimaka sosai wajen ƙarfa alaƙar aƙida da dabarun da ke tsakanin iran da hezbollah a yayin da yankin ke fuskantar tashe-tashen hankula haɗin kai da wannan tawaga da saƙon ayatollah haɗin kai a wannan lokacin shine ban al'amari tsakanin al'ummar ƙasar labanan domin kare kansu da kare ƙasar daga mamayan haramtacciyar ƙasar isra'ila a ƙasar iran ma an gwada da addu'o'i da zaman makoki a faɗin ƙasar domin nuna alhini na shahadarsa da kuma irin babban rashin da aka yi musamman a bangaren 'yan gwagwarmaya. To domin jin yadda aka gwada wannan zaman makoki a birnin kum na kasar Iran na tubi Malam Muktar Kazauri ɗalibi a jami'ar Al-Mustapha domin ta bakinsa ga kuma abin da yake bayyanawa. Salamu alaikum. Malam Aminu abin da zan ce dangane da taron jana'izar shahid Hassan Nasrullah wani al'amari ne wanda ya ɗauki hankalin duniya baki ɗaya. kuma musamman abin da ya shafi gabas ta tsakiya an ga abin da ya ba da mamaki taron da ba a taɓa kira ko kuma wata siyasa ta ja hankalin al'umma ba wanda ta kowane janibi al'umma ya zamanto a wannan ranar ta mai da hankalinta na me zai faru kuma me yake gudana da dukkanin barazana da haramtacciyar kasar isra'ila ta yi a hakan al'umma suka yi ta tururuwa wajen su ga cewa sun halarci wannan taro mai matuƙar muhimmanci wanda kuma yake isar da saƙo na wato ƙarfin siyasar musulunci kuma yake nuna izza ta musulunci ma'ana cewa musulunci wani abu ne wanda yake magana wanda duk inda ya daga sautinsa yana iya isa zuwa ga kowane lungu da saƙo wannan taro ba ya takaita ne ga ahli wato mabiya mazhabar iyalan gidan annabi sallallahu ta'ala wa alihi sallam ba a'a ya shafi dukkanin al'ummar musulmi na duniya ne baki daya shi'atan wa sunnatan ba ma haka ba hatta akwai waɗanda suke masihi ne sun halarci wannan taro saboda girma na insaniya da siyasar Hassan Nasrallah take nunawa ga al'ummar duniya baki daya musamman makotansu da suke tare da su yadda ya kasance mutum ne mai jin kai mai tausayi akan al'amuransu sai ya zama kowa yana nuna yana damuwa da al'amuransa wannan dangane da taro kenan kowane irin sako ne wannan tururuwar da miliyoyin mutane suka yi a birnin beru don halartar jana'izar sai Hassan nasrullah musamman ma ga al'ummar duniya da kuma ita kanta isra'ila wanda take ganin kaman karfin hezbollah ya yi rauni sosai ba kaman kafin shahada sai nasarullah ba sai ka da baki ya ce. to mana aminu gane da yanayin yadda mutane suka taro wajen wannan jana'iza din wato akwai abubuwan da ya dauki hankalin al'umma dangane da tafiya ta hezbollah cewa wata tafiya ce wadda take busa tsari wanda yake karɓaɓɓe a wajen al'umma ba wai kawai iya mutanen su ba a'a al'umma musulmi sun karɓe shi busa yadda suke gudanarwa ɓangarori daban-daban kowane ɓangare yana aikinsa kamar yadda aka tsara zai tafi akan wannan aiki ɓangaren gudanarwa da ɓangaren siyasa da ɓangaren sadi wato tattalin arziki waɗannan ɓangarori da kuma to suna ayyukansu yadda ya kamata tare da kafaɗa da kafaɗa da juna ba tare da cin sabiyar ɓangarori ba wannan ya taimaka abin ya shiga zukatan al'umma wannan tsarin kamar yadda ah, alaihi salam yake nuna mana cewa mu kasance masu tsari cikin al'amuranmu wannan abin tsarin wannan ya ƙara tabbatar da cewa shi addinin musulunci wato addini ne wanda ke tafiya a kan tsari wanda idan an kauce wannan tsarin za a gaba daidai ba abin da ake ganin shi ne daidai to matukar aka tafi a kansa ko kuma ba an ce ake gani ba abin da yake daidai aka tafi a kan daidan wannan to za a ga tafiya ta miƙe ɗoɗar kuma babu wani wanda ya isa ya gusar da ita da ƙarfi na bindiga ne ko na wato bama bamai ne wannan cewa kawar da wannan bawan Allah ko kuma waɗannan bayan Allah da aka shahadantar ba ana nufin tafiya ta tsaya ba tana nan za ta ci gaba da tafiya kamar yadda ta saba ba su tsarin ta kuma ba za ta saba wa tsari ba gaskiyar lamari wannan saƙon da ke isa zukatan al'umma yana da ɓangarori daban-daban kuma ya yi tasiri duk da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi ƙoƙarin barazanarta kada al'umma su je har ma ta sa wasu ƙasashen sun hana al'umma su zuwa amma ba a gaza samun ƙasa saba'in da tara ba wadda ta halarci wannan taro أي شيء سأبكي سيد العربي بدمعة أم دم الحزن منسكبي والأرض من بعده ضاقت بما رحبت علي مرتحلا في صدرها الرحم To madalla a gaida Malam Muktar ka zaure a cikin wannan gudunmuwa da ya bayar a cikin shirin. A birnin mashahad ma a haramin limami na cin yamin shari'a goma sha biyu na gidan annabta da sauran wurare daban-daban da ke birnin mashahad. Kun dubatan mutane ne suka taru domin yin zaman koki, domin yin zaman makoki, da ma wurare daban-daban na ibada don tunawa da sai nasu na da nuna alhini game da kisan gillan da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mai to akan haka ne shirin namu ya yi tattaki inda ya gaiton kumalan yakub wani ɗalibi a birnin mashhad inda ya tambaye shi kowane irin ƙarin haske zai yi game da yadda gwana da wannan taro na jimami da alhini da addu'o'i na shahada sai yasin nasarullah sai ka da baki ya ce lalle wannan zaman makokin da aka yi ya ba da natijoji sosai Ah, domin ba wai kawai haramin imam rida ba mashahad hatta kantina na mutane in ka je za ga suna ta nuna alhini kuma sun sa baƙaƙen kaya da wannan eh, rasuwan malam hassan nasarullah da sauransu sannan kuma ah, bugu da ƙari da zaran ka shigo harami ɗin lasifikokin harami suna ta wannan ansa kowa din zaka zaka ji kawai e, taki ne na inna alal ahadi e, na cewa to in su turawan yamma suna ganin cewa kaman ko shahadan malam hassan nasarullah da kashe shi e, zai kawo ƙarshen hizbullah to lalle za su ga cewa sun yi kuskure saboda matasa da suka halarci wannan taken da ake ta karanta shine ne inna alal ahadi lalle muna kan alkawarin da ka riga ka bari da sauransu to ko ne ra'ayin al'umma musamman a birnin mashahar game da shahada sai da hasan nasrullah sannan mutane waɗanda suke mashahad lalle ko waɗanne eh, ba abubuwan da yake fitowa a bakinsu sai magana ta alkhairi da sauransu da waɗanda suke 'yan mukawama ne da waɗanda ma ba 'yan mukawama ba saboda ah, abubuwan da ake kallo su kansu mutane sun fara samun natijan cewa ah, maganan sulhu da isra'ila ko maganan sulhu da amerika duka ba abu ne mai yiwuwa ba saboda mutumin da yake neman gaskiya da sauransu shine za ka iya sulhu da shi amma duk mutumin da yake yake na ganin cewa ƙarfi ne kawai mafitarsa da sauransu to lalle da gwagwarmaya ne kawai za a iya gamawa da shi da sauransu da gwagwarmaya ne kuma za a iya gamsar da shi mutane duniya ta zauna lafiya sannan al'umma su zauna lafiya da sauransu lalle da yawa mutanen mashahad kai magana da su haka ne za ka iya fahimta domin bana manta bayan na dawo na je wani kanti haka zan yi sayayya to ina ganin ko ba su taba ganin baki ba ne to sai suke tambaya ta cewa Ah, ya <clears throat> ya wannan eh, me kake a nan sai na ce musu karatu nake wannan irin karatu sai na ce karatun addini to shikenan to sun fahimci cewa da mafi aksarin waɗanda suke karatun addini a nan kaga eh, yan mukawama ne to shikenan sai suke sai suke min taziyan malam hassan nasarullah da sauransu to ala hal dai za ga mutane da yawa suna nuna alhini da sauransu kama abinda na gaya maka duk hanyoyin harab domin na lura sosai za a ga kowane mai gida da 'yan yaransa ya tunkaro wajen taro ɗin da kuma tutocin hizbullah hannunsu to gaskiya abubuwan ya burge sannan kuma duka guraren fakin wanda ya nuna cewa kaga mutane kowa ya halarta da yawa tunda kuma duda kaga eh, rana ce ta aiki duda makarantu eh, an ba da hutun makarantu yau saboda muhimmantar da taron an ba da hutun makarantu da sauransu. wannan darussa ne yan gwarmaya za su koya bayan shahadarsa musamman ma wani ci gaba da gwarmaya ba ta ja da baya ba. To gaskiya a fahimta da kuma gani na cikin darussan da ya kamata ce 'yan gwagwarmaya su ɗauka shi ne na farko dai a ita gwagwarmaya a yi ta sabida Allah kamar hakan za mu kalla a rayuwar da Hassan Nasarullah mutum ne gaskiya mukulisi mukulisi a kan kansa da sauransu sannan kuma baya ga cewa a yi don Allah to kuma ya zama an cire tsoro to duda dai a tarihin larabawa za a ga mutane ne gaskiya daga kotu wannan ba mamaki ba ne sannan kuma baya ga cewa malam hassan nasarallah balarabe ne to za a ga cewa kuma shi sharifi ne to kuma sharifai daman a tarihi an san mutane ne masu sadaukarwa da sauransu aka ce jinin sai na ali to kaga an riga an gama magana da sauransu to lalle saboda yanayin isra'ila kamar yadda ƙur'ani ya siffanta su da shi da sauransu na cewa za su yi zalunci mutuƙar zalunci da kuma abubuwan da suke yi tun daga ko a kurkusan nan daidai lokacin da wannan za mu iya ce na ce kurkusa ba can lokacin da aka kafa isra'ila ba lokacin da shi ahmad yasin yi shahada bayansa kuma da 'yan satuttuka abdulaziz rantisi shi ma suka kashe shi da sauransu to za ga cewa wannan me yake da suna baya ga cewa sun harbi inda shi malam ahmad yasin yake da sauransu to motoci kuma da suka tafi asibiti a wannan lokacin su ma an bi su an harbe su to kaga tun a wancan lokacin da sauransu za ga cewa isra'ila Eh, ba ta mutunta kowace doka ta duniya kuma duniya tana kallanta tana abin nan dinta a ka'ida ba za a harbi motocin asibiti da sauransu ba Abin da nake kokarin in yi isbati mutanen da yake ba sa mutunta kowace doka ba sa mutunta duk wani agirmen da za a zo a yi to mukawama da irin waɗannan eh, yana da wahalan gaske to amma a daidai wannan Eh, Malam Hassan Nasarallah ya share kusan shekaru da daman gaske ana wannan mukawama kuma an samar da natijoji masu yawan gaske tunda su kansu mukawaman da aka haifa a Falastinu wadda ta zama ta zama jajirtacciya ta Hamas zuwa yanzu har ta zama za a zama an yi ɗan sulhu eh, da sauransu wanda da sai dai a jefi Isra'ila da hogina da sauransu sannan kuma yanzu za a ga su kansu mizayil mizayil ɗin da su hezbollah ɗin suke harbawa duk da dai ba masu nauyi ne kamar na isra'ila ba kuma su hezbollah ɗin su suke yi to kaga duka wannan natijan mukawama ɗin ce da sauransu to don haka eh, darsa eh, da za a iya ɗauka kaga na ɗaya akwai buƙatan eh, izama sabida Allah ake izama kuma babu tsoro sannan kuma akwai izama akwai sadaukarwa a can baya ɗansa ya yi shahada da kuma manyan aminansa irin su muguniya irin su ɗan shi abingan da sauransu irin su imad da shi imad ɗin da sauransu har zuwa shi kuma kanshi da sauransu ga kuma ɗan uwansa din da sauransu to za ga cewa lalle abubuwan da sauransu akwai buƙatan sadaukarwa akwai buƙatan sadaukarwa a yi gwagwarmaya don mutane su amfana ba don kai a kan ƙashin kanka kana son ka shahara ko abin gaba saboda abubuwan da za ka yi ta ganin gwagwarmayoyin duniya wasu suna kasawa in aka rasa wannan cewa hadafin mutane ake kallo to lallai gwagwarmaya ba za ta iya kai labari ba da sauransu in ya zama hadafi na kashin kai ne ake kallo da sauransu. To a gaida Malam Yaƙo, wani ɗalibi a jami'ar Mustapha game da wannan gudunmuwa da ya bayar a cikin shirin. A madadin waɗanda suka tallafa shirin kammala musamman Malam Muktar Kazori ɗalibi a birnin kuma da ya taimaka mana a cikin shirin. Ni da na kasance da ku nake cewa ku zama lafiya. Muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo domin jin mu ɗauke su a ɗan shirye-shirye da za mu gabatar muku. Amma kafin nan, ni ma da nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka. Da kuma saduwa a cikin wani wannan sabon shiri da daidan Allah za mu ringa gabatar muku da shi a cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Kamar yadda masu sauraron mu suka sani ne a duk wata Ramalana idan ya kama to mukan gabatar muku da shirye-shirye na musamman a kowace rana dangane da wannan wata mai alfarma inda muke bayani dangane da irin falalolin shi wannan wata din da kuma hukunce-hukuncen da ya hau kan mukallafi a cikin wata ɗin da dai shauran batutuwa irin wannan insha Allahu daga yau insha Allah zamu dinga ci gaba da gabatar muku da waɗannan shirye-shirye inda muke fatan bayan wannan gabatarwa da zamu yi zamu dinga tuntuɓan malamai daban-daban a kasashen mu na yammacin Afirka don su yi mana bayani dangane da batutuwa daban-daban da suka shafi azumi ɗin kamar yadda za ku ci gaba da ji. To sai dai a yau za mu yi dubi ne dangane da ainihin wata Ramadana ɗin da kuma azumin da ake yi a ciki sannan mu ga wasu 'yan faloli kaɗan daga cikinsa don ya zama mana mabuɗin kunne to kamar da masu saurare suka sani watan ramalana mai albarka yana da matukar muhimmanci a addinin musulunci kamar yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam ya faɗi cewa shi wata ne na Allah maɗaukakin sarki shine shugaban shauran watanni na musulunci kuma wanda ya fi su ɗaukaka don ko kamar yadda muka sani a cikinsa ne aka wajautawa dukkanin baligai namiji da baliga mace mai hankali yin azumi wanda yana daya daga cikin shikashikan addinin musulunci a cikin wannan wata mai azumi baya ga sauke nauyin da ya hau kansa na yin azumin kuma yakan sami wani kusanci na wato musamman da ubangiji madaukakin sarki da kuma samun lada mai yawa wanda zai kasance masa guzuri gobe kiyama lallai yana da kyau a san cewa fulolin da suke cikin wannan wata ba wai kawai sun takaita ga yin azumi ba ne fashe dai duk wani aiki na alheri da mutum ya yi a wannan wata zai kasance masa babban lada kana kuma ban guzuri da kuma ɗaukaka a cikin wannan wata ne aka saukar da alkur'ani mai girma don haka ne yake da kyau a kan dukkanin musulmi da ya karanta alkur'ani da kuma wato fahimtar ma'anoninsa don fahimtar ɗimbin ilimi da kuma hikiman da ke cikinsa don haka ne ma dai mutum zai sami haske da kuma haskaka watan ramalana wata ne na azumi yawaita sallah kyauta da dai dukkan sauran ayyuka na ibada musulmi yakan azumci dukkanin watan sai dai kuma azumi na hakika wato ya kiyaye cinsa da shansa bugu da ƙari kuma kan harshensa idanuwa kunne tunani da dai dukkan wasu abubuwa da zai aikata wanda kuma zai kai shi ga samun fushin Allah maɗaukin sarki wani abin da kuma yake da kyau a kula da shi a cikin wannan wata shine yawan yin du'a'i miƙa wuya ga Allah neman gafara daga zunubai da dai sauransu don samun ɗaukaka da kuma kulawa ta Ubangiji. baga kuma a cikin wannan wata akwai wani dare mai tarin albarka da alfarma wanda duk wanda ya jiki wannan dare to ya rabota wannan dare kuwa shine daren lailatul kadari wanda ya fi dare dubu kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya ce wannan dare kuwa ana samun sa ne a kwanaki na goma na ƙarshen watan wasu ruwayoyi ma sun ce ana samun sa ne daga ɗaya daga cikin waɗannan darare wato dararen tara, ashirin da ɗaya, da kuma ashirin da uku. duk da cewa waɗansu daga cikin hadisan sun fifita daren 23 din akan sauran dararen a wannan dare ana son mutum ya shagaltu da ibada da kuma neman gafara a wajen Allah maɗaukin sarki wanda da idan Allah a nan gaba cikin wasu kwanaki masu zuwa ta mu je cikakken bayani dangane da shi kansa wannan wato batu na lalatul kadari. to bayan haka nan kuma a cikin wannan wata ne kamar da muka ce akwai azumin watan ramalana kamar sallah azumi da wannan wata din wajibi ne bisa umarnin Allah maɗaukin sarki kamar da ya cikin wato surar bakara aya ta 109 wato 83 inda Allah yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta azumi a kanku kamar yadda aka wajabta shi akan waɗanda suke gabaninku ku za ku yi ta takawa an wajabta azumi ne don musulmi su sami daman samun kusanci da ubangijinsu Allah maɗaukin sarki wanda shine ƙwaloluwan burin dukkan kowane cikakken mutum mafi girman hanya da ake samun wannan kusanci kuwa shine ta hanyar yin tsoron Allah wato aikata dukkanin abin da ya umarni da shi da kuma hannuwa da dukkanin abin da ya hana don haka azumi dai yana nufin kamewa daga ci da sha tun daga fitowar alfijir har zuwa faɗuwar rana to sai dai kuma malamai sukan yi bayanin cewa ba wai kawai kamewa daga wannan abubuwa shine kawai azumin ba ba sai dai kamewa daga dukkanin abubuwan da Allah ya haramta na daga kallo ji da dai sauransu da duk wanda ya hakan ya kuma miƙa wuyansa kaco kam ga Allah ɗauki sarki to ya cika azumin sa cif an samu wani hadisi daga wajen ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa da ke cewa duk wanda yake azumi to amma bai kare harshen sa da faɗin ƙarya ba bai hana kansa aikata munanan abubuwa ba to ba abin da yi face jin kishirwa to kenan dole ne mu kiyaye irin waɗannan abubuwa yayin da muke azumi to baya ga kuma bisa la'akari da cewa akwai a cikin wannan wata ne da aka sauka da mai girma don haka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake bukatan cewa yake cewa akwai bukatun mai azumi ya kula da wato wajen karanta alkur'ani mai girma kamar yadda muka faɗi to saboda irin mahimmancin da wannan wata yake da shi sannan kuma da don janyo hankalin musulmi zuwa ga irin falalolin da ke cikin wannan wata din ya sanya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam a ko da yaushe idan watan ya kusa to yake janyo hankulan musulmi da bayyana musu irin girman da ke cikin wannan wata ɗaya daga cikin hudubobin da ya gudanar don nuna falalon wannan wata ita ce hudubar da ya gudanar a ƙarshen watan sha'abana don muhimmancin wannan huduba ne bari mu kawo muku wato hudubar gabaki ɗayanta abinda ta kunsa kenan an ruwaito shehu saduk shi kuma ya ruwaito ne daga gurin imam rida alaihi salam shi kuma daga wajen kakanninsa su kuma daga wajen amirul mu'minin alubi na abi talib alaihi salam wanda yake cewa wata rana a ƙarshen watan sha'abana manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya yi mana huduba yana mai cewa ya ku mutane hakika wannan wato watan Allah wato watan Ramadana kenan ya zo muku da albarka da rahama da kuma gafara wata ne wanda a gurin Allah shine watan da yafi fi kowane wata kuma ranakunsa su ne mafiya kyawun ranaku haka hakanan dararensa su ne mafiya kyawun darare kana kuma ranakunsa su ne mafiya kyawun ranaku sannan kuma awanninsa su ne mafiya kyawun awanni shi wata ne da ake kiran ku zuwa ga bukatun wato bakuntan ubangiji a wannan wata an zaɓe ku ku zamanto masu samun falalar ubangiji numfashinku a cikin wasa tasbihi ne barcinku a cikinsa kuma ibada kuma ayyukanku a cikin wannan wata karɓaɓɓu ne hakanan kuma addu'o'inku a cikinsa abin karɓa ne don haka ku roƙi Allah ubangijinku da kyakkyawan niyya da kuma tsakakken zuciya da ya ba ku damar sa da kuma karanta littafinsa hakika shi ne wanda aka haramta masa gafar ubangiji a cikin wannan wata lallai yayin azumin ku ku tana da yunwa da kishiro ranar tashin alkiyama ta hanyar yunwa da kishin ruwan da kuke ji a cikin wannan wata ku taimaki fakirai da masakan cikin ku ku girmama manyan ku kuma ku ji tausayin na ƙasa da ku kusa da zumunci a tsakanin ku ku kiyaye harsunan ku da kuma ganin ku daga abubuwan da ba sa halatta ku gansu ku ji tausayin marayu don kuma a ji tausayin 'ya'yayanku a lokacin da suka zama marayu ku tuba wa Allah daga zunubanku ku daga hannayenku sama don roƙon Ubangiji a lokutan sallolinku. Don wannan lokaci shine mafi cancantar lokacin da Allah maɗauki sarki yake duban bayinsa da rahama, ya amsa musu idan sun kira shi kuma ya biya musu su idan sun nema. Ya ku mutane, hakika wato kun ɗaure ku da soyace-soyacen zuwa ku don haka ku 'yantar da su ta hanyar neman gafara. Ku ɗaura wa bayanku, wato kun ɗaura bayanku abubuwa masu nauyi, don haka ku sauke wannan nauyi ta hanyar tsawaita sujadanku. ku. kuma san cewa Allah maɗaukin sarki ya rantse da ɗaukakansa cewa ba zai azabtar da masu sallah da sujada ba kuma ba zai sanya ko cikin wuta a ranar tashin kiyama ba ya ku mutane duk wanda ya shayar da wani mutumi mai azumi a cikin wannan wata to Allah zai bashi lada tamkar wanda ya yanta wuyaye da kuma gafarta masa zunubansa da suka gabata sai sahabbai suka ce ya manzon Allah ba dukanmu ne za mu iya hakan ba sai ya ce ku kiyaye kawukan ku daga wuta ko da kuwa da ƙwayan dabino ne ku ya kawo kanku daga wuta ko da kuwa a bakin ruwa ne ko kuma wato da bakin ruwa ne don kuwa Allah zai saka kanku wato Allah zai saka kan hakan ga wanda ba shi da wani abin da ya fi hakan ya ku mutane daga cikin ku duk wanda ya kyautata ɗabi'unsa a cikin wannan wata to yana da lamunin tsallake siraɗi a ranar da dugadugai suke zamewa haka kuma duk wanda ya sauƙaƙa wa abin da hannunsa na dama ya mallaka cikin wannan wata to Allah zai sauƙaƙa masa hisabinsa duk wanda ya kare wato sharri cikin wannan yammata to Allah zai kiyaye shi daga fushinsa a ranar da za su sadu kuma duk wanda ya sada zumunci a cikin wannan wata to Allah zai isar masa da rahmarsa a ranar da zai sadu da shi hakanan kuma duk wanda yanke zumunta a cikin wannan wata to Allah zai yanke masa rahmarsa a ranar da za su sadu kuma duk wanda ya nafilolin sallah a cikin wannan wata to Allah zai rubuta masa baranta daga wuta hakanan kuma duk wanda ya aiki na wajibi a farilla a cikin wannan wata to Allah zai bashi ladan irinsa dubu saba'in da ya yi a wani wata na daban kuma duk wanda ya yawaita yin salati to Allah zai ya mizaninsa a ranar da mizanai suke faɗowa ƙasa duk kuwa wanda ya karanta wata aya ta alkur'ani to yana da ladan wanda ya karanta dukkanin alkur'ani a wani wata ya ku mutane hakika kofofin aljanna a buɗe suke a wannan wata don haka ku roki Allah da kada ya rufe su a kanku hakanan kuma kofofin wuta a rufe suke don haka ku roƙi Allah da kada ya buɗe su a kanku kuma shaidanu a kame suke don haka ku roƙi Allah da kada ya sa su galaba wato a kanku to wannan ita ce wannan huduba ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda yayi da yake bayyana mana irin falolin da ke cikin wannan wata mai alfarma kamar yadda nace insha Allahu daga rana wato ranar hun da za su zo nan gaba za mu ci gaba da karin bayani da kuma tuntuɓar malamai daban-daban inda za su yi mana batu kan watan nuna malana da kuma irin abubuwan da suka kunshi wannan wata ɗin. muhammad amal bauchi ke cewa ku zama lafiya to sai dai yanzu sai ku gyara zama don sauraron wato addu'a ranar farko ta watan ramalana اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين يا الله ka sanya azumina a cikin wannan wata azumin masu azumi kuma ka sanya tsayuwata a cikin wannan wata irin tsayuwar masu tsayuwa ka faɗakar da ni daga bacci irin na marafkana kuma ka min baiwa da mutuntaka ya ubangijin talikai Allahumma Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka mu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wa'anda suka hada da littafin da stan na Ayatollah Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun ci gaba ta kawo maku sirar Imam Hassan alaihi salam jika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan limami na biyu daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ɗa na farko ga Fatima salamun alaiha diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam a cikin shirinmu da ya gabata mun fara kawo muku hujjojin da ahlul baiti alaihi salam suka gabatarwa wanda suke husuma da su dangane da haƙƙinsu na khalifancin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam bayan wafatinsa na farkonsu kuma wanda ya kasance shugabansu shine Aliyu da Abi Talib alaihi salam ya kafa hujjoji ya kuma bayyana haƙƙinsa na khalifancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan wafatinsa daga cikin hujjojin da ya gabatar akwai sanin alkur'ani mai girma da iliminsa da kuma tawilinsa da ilmomi daban-daban da ke cikin alkur'ani mai girma sun fi kowa sanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan matarsa zahra salamun alaiha diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta kafa wa khalifa na farko wato abubakar hujja a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a gaban mutane kan irin ɗaukakar da Allah ta'ala ya yi masu su ahlul baiti alaihi salam mun ji yadda suke fita cikin dare suna zagaye madina gida-gida suna ƙwanƙwasa ƙofar mutanen ansar da kuma muhajirun suna buƙatar su taimaka masu don dawo da haƙƙinsu wanda aka ƙwace mun ji hujjojin ammar ɗan yasir mun ji hujjojin salman farisi da sauran sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga cikinsu a yau za mu ji hujjojin da huzaimatu ɗan thabit ba an sare wanda yake cewa ya ku mutane shin ba ku yarda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karbi shahada ta ni kadai bai buƙaci wani tare da ni ba sai suka ce e, sai ya ce ku shaida na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa iyalan gidansa su ne masu rarraba tsakanin gaskiya da ƙarya su ne shugabannin addini su ne ake bi hakika na faɗi abin da na sani babu abin da ya hau kan manzo in banda isarwa bayyananniya sai kuma abu haitham ɗan Taihan ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni na shaidawa annabinmu sallallahu alaihi wasallam kan cewa ya da Aliyu ɗan Abi Talib alaihi salam ranar Ghadir Khum sai mutanen Ansar na faɗin ba abin da ya da shi sai batun khalifanci wasu kuma suna cewa babu abin da ya tsaye da shi sai don ya shelanta wa mutane aliyu shugaban wanda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance shugabansa ne an yi ta kutsawa ana magana kan wannan al'amarin sai muka aiki wasu mutane daga cikinmu zuwa wajen manzon allah sallallahu alaihi wa sallam su tambaye shi dangane da wannan al'amarin sai ya ce masu ku faɗa musu cewa aliyu ne shugaban muminai bayana kuma mafi nasiha ga al'ummata a a cikin mutane na shaida da abin da ya zo mana da shi wanda ya so ya yi imani wanda ya so ya kafirce lallai ranar rarrabewa ita ce mahaɗa wato ranar kiyama sai kuma suhail ɗan hunayf ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi a cikin mutane a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gode wa Allah ta'ala ya yabe shi sannan ya yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa sai ya ce ya ko shawa na shaida wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan wurin wato a cikin masallaci akan cewa ya riƙe hannun Aliyu ɗan Abi Talib alaihi salam yana cewa ya ko mutane ga Aliyu ɗan Abi Talib nan shi ne shugabanku a bayana sannan na a cikin rayuwata da kuma bayan wafatina kuma shi zai biya na kuma mai aiwatar da alkawali na. kuma shi ne na farko wanda zai yi musafaha da ni a tafki aljanna ta tabbata ga wanda ya bi shi ya kuma taimaka masa kuma azaba ta tabbata ga wanda ya saba masa ya ƙale shi sai kuma Uthman ɗan Hunaifa ya tashi ya ce mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iyalan gidana taurarin sama ne kada ku yi gaba da su su ne shugabanni a bayana. sai wani mutum ya tashi ya ce ya manzan allah sallallahu alaihi wa sallam waye daga cikin iyalan gidanka sai ya ce aliyu da ‘ya'yansa tsarkakakko sai kuma abu ayyubal ansari Allah ya da shi wanda yake cewa ku ji tsoron Allah ya bayan Allah a cikin al'amarin gidan manzonku sallallahu alaihi wa sallam kuma yar musu haƙƙinsu wanda Allah ya ba su haƙiƙa kun ji kamar yadda ‘yan uwanmu suka ji dangane da wannan matsayin bayan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ba so ɗaya ba ba so biyu ba yana cewa iyalan gidana shugabanninku ne a bayana sai ya nuna aliyu ɗan abi talib salam da hannunsa sannan ya ce wannan shine shugaban nagartattun mutane kuma mai yaƙar kafirai taɓaɓɓe ne wanda ya taɓar da shi wanda ya taimaka masa abin taimakawa ne ku tuba zuwa ga Allah daga wannan aikinku lallai Allah mai yawan karɓan tuba ne mai kuma rahama kada ku juya baya ku bar shi kuma kada ku juya masa kuna masu kauda fuska daga gare shi sai kuma utbatu ɗan abi lahab ɗaya daga cikin sabon manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana kuka da hawayensa yana karanta wannan ƙasidar kamar haka ban taɓa tsammanin za a kauda al'amarin shugabanci daga bani hashimu ba sannan a cikin su ma daga barin baban Hassan salam daga barin mutumin da ya fara imani da kuma gabata kuma mafi sanin alkur'ani da sunnoni kuma mutum na ƙarshe da ya kasance tare da annabi wanda kuma jibrilu ya kasance mai taimakonsa a wanka da kuma sanya likafani wanda yake da abin da suke da shi ba zai yi kokantonsa ba kuma babu wanda yake da abin da yake da shi a cikin mutane na kyawawan ayyuka wannan kaɗan kenan daga hujjojin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa da kuma bayan Allah suka gabatar na tabbatar da haƙƙin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa na khalifanci a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wa'anda suka kwace iko daga hannunsu sun kasa kunninsu sun saurari dukkanin wa'annan hujjoji sannan suka yi kamar ba su ji ba suka ci gaba da riƙe madafun iko akan al'ummar musulmi bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka tare da waɗannan dalilai amirul ali ibn abi talib salam ya zauna a gidansa yaƙi ya yi wa abubakar bai'a akan cewa shi ya cancanci a yi masa bai'a ya kuma bayyana fushinsa sosai akan wa'anda suka yi masa juyin mulki banda shi wasu fitattun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sun bayyana goyon bayan su ga matakin da Ali da Abi Talib alaihi ya ɗauka sannan su ma sun ƙi yin bai'ar daga cikin waɗanda suke tare da shi a lokacin dai akwai ammar ɗan yasir abuzar al-gifari da zubair ɗan awam da khalid ɗan sa'id da salman al-farisi da sauransu sun kasance suna gudanar da tarurruka a cikin gidansa salam waɗannan tarurrukan nasu dai ya yi nauyi wa khalifa na farko don haka ya ƙuduri anniyar farwa gidan don hana tarurrukansu da kuma tilasta musu yin bai'a a gare shi don haka ya umarci umar wato khalifa na biyu ya farwa gidan aliyu salam ya tarwatsa taron nasu ko kuma su fito su yi bai'a ga wanda suka zaɓa a matsayin khalifan manzon allah sallallahu alaihi wasallam da haka khalifa na biyu ya taho gidan aliyu salam tare da wasu jami'an tsaronsa ko sojoji wa'anda suka taimaka masa zartar da umarnin khalifa don haka ya ga cewa abin da zai yi shine ya faɗa musu su fito su yi bai'a ko kuma ya ƙona gidan a kansu don haka ya kunna wuta ya riƙe a hannunsa sannan wasu daga cikin mataimakansa suna ɗauki da itatuwa tare da su suna sauri don su ƙona gidan da allah ta'ala yake faɗa dangane da shi alƙur'ani mai girma Allah ya yi izini a yi zikiri da ɗaukaka ambatonsa a cikinsa. Masu sauraro saboda ƙurar lokaci a nan zamu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa da Allah kai mu. wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahirrahmanirrahim jama masu saurare assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda cin sami kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa da yake muna cikin wata mai alfarma na azumin watan ramadan ne yasa zan kawo muku waƙoƙi da aka yi masu ma'ana da fa'idoji da su shafi wannan wata mai alfarma da fatan allah maɗaukin sarki zai gabi dukkan ibadunmu da addu'o'inmu kuma ya samu shin bayansa zai yanta a cikin wannan wata mai alfarma to ba taɓa lokaci ba tsawar farko za mu fara kawo muku a shirin namu shine mun gato muku majid rida zade wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar iran da ya yi waƙa kan watan ramadan kana daga bisani mu tike shirin namu da amir kabuli shi ma wani waƙi ne a nan ƙasar iran shi ma dai ya yara mana waka ne kan alfarma falala na wannan wata na azumin ramadan mai alfarma da fatan masu saurari su yara zama kuma shirin zai ƙayatar da su da yake masu iya magana cewa waƙa baki mai tafi daɗi bar haɗa ku da waɗannan mawaƙa domin jin abin da suke ɗauke da su ai saurari lafiya. بده کارم این زندگی رو به تو تو که با منی طرق آرامشم میدونی چجوری نگاهم کنی که من با نگاه تو آروم بشم یه وقتاییم من زمین میخورم زمین میخورم تو بلندم کنی فقط تو میتونی به این راحتی تا این حد به این عشق بندم کنی ببین باز مهمون دستات شدم که از خوبیای تو سهمم بشه که دل با های بی حد من با دستای آروم تو کم بشه عمر عادتم این تو سختی ها فقط اسم تو رو زبون منه دلی که از اول به تو باختم یه عمره که با اسم تو میزنه یه عمره که به آسمون خیرم شاید به این ماه دعوت بشم تو این همیشه پیش تو خواهشم ببین باز مهمون دستت شدم که از خوبیای تو سهمم بشه که دل با های بی حد من با دستای آروم تو کم بشه بده کارم این زندگی رو به تو تو که با منی قرق آرامشم میدونی چجوری نگاهم کنی که من با نگاه تو آروم بشم یه وقتایی من زمین میخورم زمین میخورم تا بلندم کنی فقط تو میتونی به این راحتی تا این حد به این عشق بندم کنی ببین باز مهمون دستات شدم که از خوبیای تو سهمم بشه که در با های بی حد من با دستای آروم تو کم بشه To an gaida Majijir Zazade da kuma Amir Kabuli, mawaka guda biyu a nan ƙasar Iran suka fice wurin yin waƙe-waƙe a ɓangarori daban-daban inda a wannan karan sun waƙe mana watan azumin Ramadan ne wato watan Ramadan. Da fatan mai sun amfana kuma sun ko kuma ya ƙayatar da ku. Zan jalin zamu shirin a nan saboda lokacin a mu a tafiya mashi na gaba za a ji mu ɗauke da wasu a ɗan shirye-shirye amma kafin nan. A madadin waɗanda suka tallafa shirin kammala. ni ma dugun shi nake cewa zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. دوباره سفره احسان دوباره مهمانی دوباره عشق جابت هوای بارانی دوباره فصل شکفتن سرود آزادی دوباره رفتن خشکی به سمت آبادی دوباره رابطه با بهترین رفیق جهان رهایی از قفس تن شکوه یک پرواز سهر به دامن سجاده گفتن علم مرو به جاده مراج میکشاند با کنار خدا دوباره سفره احسان دوباره مهمانی دوباره عشق جابت هوای بارانی دوباره فصل شکفتن سرود آزادی دوباره رفتن خشکی به سمت آبادی